Hanyar Adalci Darasi na ashirin da takwas Yin bita, littafi na farko na attaura Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, Allah yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda ya kafa. Kowa ya yi wannan zai sami salama ta ainihi tsakaninsa da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Har wa yau muna nazarin a taura ta Musa, yadda kun sani, a taura ita ce littafi na farko cikin littattafan annabawa, ta ƙumshi sashe ko littafi biyar, sashe na farko shine farawa. Darasin da ya wuce, mun gama bincikenmu cikin farawa. Yau za mu fara sashi na biyu na attaura, sunansa fitowa. Littafin fitowa yana da labaru masu ban mamaki, yadda Allah ya ’yantar da ’ya'yan Isra'ila daga bauta cikin ƙasar Masar. Kafin mu fara littafin fitowa, bari mu yi bita a kan abubuwan da muka bincika a littafi na farko cikin littattafai masu tsarki. Yana da muhimmanci ƙwarai muna da zurfafan ganewa a kan littafin farawa, domin ya zama tushen da Allah ya kafa yadda za mu fahimta, mu kuma gazganta dukan abubuwan da aka rubuta cikin sauran littattafan annabawa waɗanda suka bi baya. Ko kun tuna da aya ta farko cikin littafin farawa? Ta ce, A cikin farko Allah ya halitta sama da ƙasa, babban abu ne. a cikin farko Allah, sa'ad da ba abin da ya kasance, ɗaya kaɗai ya kasance, ɗayan nan Allah ne, sa'an nan mun ji yadda Allah ya halici miliyoyin mala'iku masu tsarki, ya yi su ta ikon madawamiyar kalmarsa da ruhunsa mai tsarki, Allah ya halarci mala'iku domin su yi masa hidima, su yabe shi har abada abadin. A cikin mala'iku akwai ɗaya wanda ya fi sauransu hikima da kyan gani, sunansa Lisfa ne, sarkin mala'iku, amma littattafai sun gaya mana wata rana Lisfa ya ɗaga hanci, ya raina Allah a zuciyarsa. Lissufa tare da waɗansu mala'iku da yawa sun shirya su hamɓarar da Allah, wato, su juya masa mulki, amma ba wanda yake da iko ya hamɓarar da Allah, Allah ba ya iya jure ma masu tayarwa, saboda haka Allah ya kori Lusufa da miyagun mala'ikunsa, ya canza sunan Lusufa ya zama Shaiɗan, wato, magabci, bayan da Allah ya kori Shaiɗan da mala'ikunsa. ya halicci wutar jahannama dominsu, littattafai sun ce, A ranar ƙiyama, Allah mai adalci zai jefa Shaiɗan cikin wutan nan tare da dukan masu goyon bayansa. Sa'an nan mun karanta yadda Ubangiji ya halicci duniya za ta zama mazaunin mutane waɗanda zai halitta daga baya. Mutum shi ne taliki mafi muhimmanci cikin halittar Allah, domin an halicci mutum cikin sifar Allah, nufin Allah shi zumunta ta ƙwarai mai ban mamaki tare da mutum, shi ya saya ba mutum basira yadda ya iya sanin Allah, ya ba shi zuciya yadda ya iya ƙaunar Allah, ya ba shi ikon zaɓe yadda ya iya yi ma Allah biyayya. Sa'an nan, mun ga yadda Allah ya aza wata gwadawa. gaban mutumin da mace waɗanda ya halitta, Allah ya umarci Adamu cewa, Kana da ’yanci ka ci daga kowane itace da ke gonar, amma daga itacen sanin nagarta da mugunta ba za ka ci ba, gama a ranar da ka ci shi za ka mutu lalle. Wato, za a raba tsakanin mutum da Allah har abada. Amma mun ga yadda kakanninmu Adamu da Hawwa'u sun zaɓa su yi ma Shaiɗan biyayya ta wurin cin ’ya'yan itace wanda Allah ya hana musu, saboda haka maganar Allah ta ce, Zunubi ya shigo duniya ta wurin mutum guda, zunubin nan kuwa shi ya jawo mutuwa, haka kuma mutuwa ta bi ta shafi kowa, bisa ga Roma Sura biyar aya sha biyu. Hakika, yadda waɗansu suna cewa, annoba ba ta tsaya ga mai farkon kamawa, ta dalilin zunubin Adamu, mu duka masu zunubi ne, ta dalilin zunubin Adamu, mun cancanci mutuwa, mun huskanci hukuncin Allah. Bayan wannan mun koyi yadda Allah ya kori Adamu da Hawwa'u daga gonar Firdausi saboda zunubinsu, amma kamin ya kore su, Allah ya shaida musu shirinsa shi aiko da mai fansa cikin duniya, yadda zai ceci ’yan adam daga ikon Shaiɗan da hukuncin zunubi, bisa kyakkyawan nufinsa, Allah ya yi shiri ya fanshi masu zunubi, shirinsa kenan zai aiko da mutum cikakke zuwa cikin duniya wanda bai kamu da zunubin Adamu ba, wannan mutum mai adalci zai yarda ya zub da jininsa domin ya biya bashin zunubin ’yan adam. ta hanyar nan, Allah ya buɗe ƙofa domin ya yafe zunuban mutane ba tare da ya ƙaryata adalcinsa ba. Gaskiya alkawalin Allah game da mai fansa wanda ke zuwa alkawali mai ban mamaki ne. Sa'an nan mun ga yadda Allah ya tabbatar da wannan kyakkyawan alkawali, ya yanka waɗansu dabbobi, ya yi tufafin fata domin Adamu da Hawwa'u, Allah yana koya ma su Adamu da Hawwa'u sakamakon zunubi mutuwa ne, da kuma in ba game da zubar da jini ba kuma ba gafara. Bayan wannan, mun koyi labarin ’ya'ya maza biyu na fari da Adamu ya haifa, wato, Kainu da Habila. Mun ga Habila ya miƙa ma Allah ɗan rago mara lahani, ya yanka, ya zama kwatancin mai fansa wanda zai shigo duniya ya mutu domin masu zunubi. Kayinu fa ya nemi ya kusanci Allah ta hanyar ƙoƙarin kansa, ya miƙa abin da ya noma, saboda haka littattafai sun ce, Ubangiji ko ya kula da Habila da sadakarsa, amma Kayinu da sadakarsa bai kula da su ba, don me Allah bai karɓi haɗayar Kayinu ba? domin dokar Allah ba ta ce ayyukan kirki suna biyan bashin zunubi ba, maimakon haka ta ce, Sakamakon zunubi mutuwa ne, da kuma in ba game da zubar da jini ba, kuma ba gafara. Allah ya roƙi Kayinu ya tuba, ya yarda da hanyar adalci wadda ya umurta, amma Kayinu ya fushi ya kashe ƙanansa Habila. mafi yawan zuriyar Adamu sun bi sawun Kayinu, game da zamanin Nuhu, littattafai sun ce, Allah ya ga muguntar mutum ta ƙasaita a duniya, dukan zace-zacen tunanin zuciyarsa kuma mugunta ne, kulliyomin. Saboda zuciyar mutum ta cika da mugunta, Allah ya nufa ya aiko da ambaliyar ruwa ya shafe masu zunubi ’yan tawaye daga fuskar duniya. Lokacin wancan lalataccen zamani, Nuhu kaɗai ya gazganta Allah, shi ya sa Allah ya umarce shi ya gina wani babban jirgin ruwa, wanda zai zama mafaka ga duk wanda ya shiga ciki. Allah ya yi haƙuri da masu zunubi duk sa'ad da Nuhu yana ginin jirgi, amma ba wanda ya tuba ya shiga jirgi ba. sai dai Nuhu da gidansa. Nuhu ya haifi ’ya'ya maza uku, Sham da Ham da Yafet, annabi Ibrahim daga zuriyar Sham ne, mun karanta yadda Allah ya umarci Ibrahim ya tashi daga gidan mahaifinsa ya tafi ƙasar Kan'ana ko Falasɗinu, shirin Allah ne ya mai da Ibrahim wata sabuwar al'umma daga inda annabawan Allah da mai ceton duniya za su fito, shi ya sa Allah ya ce ma Ibrahim, Za ka zama sanadin albarka, a cikinka kuma dukan kabilun duniya za su yi albarka, bisa ga farawa Sura goma sha biyu, aya biyu da uku. Kenan, a cikin tsufansa, Ibrahim ya zama mahaifin Ishaku, yadda Allah ya alƙawalta. Ishaku ya zama mahaifin Yakub, Allah ya canza sunan Yakub ga Isra'ila, ya haifi ’ya'ya maza goma sha biyu, daga waɗannan ’ya'ya maza goma sha biyu na Yakub, an sami tushen sabuwar al'umma, wadda Allah ya alƙawalta ma Ibrahim, wato jama'ar Isra'ila. Darussa uku waɗanda suka wuce, mun ga labarin mai ban shawa na ’ya'yan Yakub, musamman wanda sunansa Isuhu ne, ɗana goma sha ɗaya, mayan ’yan uwansa sun ƙi jinin Isuhu, amma Allah ya sa albarka, ya ba shi iko bisa dukan ƙasar Masar. Bayan wannan, yunwa ta bugi Masar da dukan ƙasar Kana'ana, wahala ta yi yawa, saboda wannan Yakubu da ’ya'yansa ba su da abinci, sa'ad da Yakubu ya je akwai hatsi a Masar ya aiki ’ya'yansa can, mun ga yadda Yusufu ya bayyana kansa ga ’yan uwansa, ya yafe musu, ya kira mahaifinsa da gidansa duka su tashi su zo su zauna a Masar. Kenan a ƙarshen littafin fara mun ga ’ya'yan Isra'ila ba suna a ƙasar Kana'ana ba, wurin da Allah ya alƙawalta ma Ibrahim, amma suna Masar. Duk da haka, wannan ya faru domin a cika maganar Allah ga Ibrahim da daɗewa, sa'ad da ya ce, Ka sani lalle ne, zuriyarka za ta yi baƙunci cikin ƙasar da ba ta ta bace, za ta kuwa yi bauta, za a kuma tsananta mata har shekara ɗari huɗu, amma zan hukunta al'ummar da suka bautawa, daga baya kuma da dukiya mai yawa za ta fita. Wannan anabci ya zo bisa ga fara Sura goma sha biyar, aya sha uku da sha hudu. Allah da kansa yana kula da dukan abin da ya sami ’ya'yan Isra'ila, me ya sa Allah ya yarda ma taɓakunan Ibrahim su Isra'ila su zauna a Masar, bayan da ya musu alkawalin ƙasar Kana'ana, domin Allah ya nufa ya bayyana ɗaukakarsa da ikonsa ta wurin abubuwan da za su sami Isra'ilawa a ƙasar Masar. Shirin Allah ne ya ceci Isra'ila ta hanyar ikonsa mai ban mamaki, haka kowa zai sani shi sarkin sarakuna ne, da Ubangijin iyayen giji mai iko duka. Yanzu, abokai masu sauraro, a cikin ɗan lokacin da ya rage mana yau, Bari mu karanta daga Sura ta fari, littafin fitowa, Nassi ya ce, Ana nan sai Isu ya rasu, shi da dukan ’yan uwansa na wannan tsara, amma ’ya'yan Isra'ila suka hayayyafa, suka ƙaru ƙwarai, suka riɓanɓanya, suka ƙasaita ƙwarai da gaske, har suka cika ƙasar. A wannan lokaci kuwa aka yi wani sabon sarki a Masar wanda bai san Yusufu ba, sai ya ce wa mutanensa, Duba, jama'ar Isra'ila sun cika yawa sun fi ƙarfinmu, zo mu san irin dabarar da za mu yi musu, don kada su riɓanɓanya, domin in aka faɗa mana da yaƙi, kada su haɗa kai da maƙiyanmu su yaƙe mu su tsere daga ƙasar. suka kuwa naɗa musu shugabannin aikin gandu domin su halshe su da mawuyacin aiki, aka sa su gina wa Fir'auna biranen ajiya, wato Fitom da Rames, amma ko da yake Masarawa sun ƙara tsananta musu, duk da haka sai suka ƙara ƙaruwa suna ta yaɗuwa, Masarawa kuwa suka tsorata saboda Isra'ilawa suka kuma tilastawa Isra'ilawa su yi ta aiki mai tsanani, suka baƙanta musu rai da aiki mai tsanani na kwaɓa, da yin tubula, da kowane irin aiki na gonaki, a cikin ayyukansu duka suka tsananta musu. Sarkin Masar ya ce wa ungozaman Ibraniyawa, Sifara da Fu'a, sa'ad da kuke yi wa matan Ibraniyawa hidimarku ta ingozamai, in kun gansu durƙushe, in jariri ne suka haifa, sai ku yi masa sanadin mutuwa, in jariri ne ya ce, ku barta da rai, amma da yake ungozaman masu tsoron Allah ne, ba su yadda sarkin Masar ya umarce su ba, amma suka bar ’ya'ya maza da rai, don haka sarkin Masar ya kira ungozoman, ya ce musu, Me ya sa kuka bar ’ya'ya maza da rai? Ungozoman suka ce wa Fir'auna, Domin matan Ibraniyawa ba kamar matan Masarawa ba ne, gama su masu ƙwazo ne, sukan haihu tun ungozoman ba su kai wurinsu ba. Allah kuwa ya yi wa ungozoman nan alheri, mutanen suka riɓanɓanya, suka ƙase ta ƙwarai, Allah kuma ya ba gozo nan zuriya domin sun ji tsoronsa. Fir'auna ko ya umarci dukan mutanensa, ya ce, Duk jaririn da aka haifawa Ibraniyawa sai ku jefa shi cikin kogin Nilu, amma idan jariri ya ce, Ku bar ta da rai. Shi ne inda Sura ta farko, littafin fitowa ta tsaya, in Allah ya yarda, darasi na gaba za mu fara koyon labari mai ban sha'awa inda Allah ya kira mutum, ya shirya shi domin ya ceci ’yan Isra'ila daga hannun Fir'auna, mugun sarkin Masar. Ko ka san sunan mutumin nan? I, haka ne, annabi Musa, annabin Allah ne. Na gode domin sauraro, Allah ya sa maka albarka. ka tuna fa, gama duk abin da aka rubuta tun da a cikin littattafan maganar Allah, an rubuta ne don a koyar da mu, don mu zama da sa zuciya ta wurin jimrewa da ƙarfafawa waɗanda maganar Allah takan ba mu. Romawa Sura sha biyar aya hudu Allah taimake mu, amin.